wannan shekara ta hijira ta 1437 wadda ta yi daidai da ranar 28 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta takwas a cikin suratun nahal a tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan wata mai albarka a cikin wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano Allah ya kara masa tsari da albarka tambayoyin da aka rubuta wannan ya ce na ji an ambaci annabi isa salam almasihu sannan an ambaci dijjal ma almasihu shi ne nake neman ƙarin bayani a kai eh, haka ne an ambaci kowanne daga cikinsu a almasih sai dai shi annabi isa ana ce masa almasihu ibn maryam almasihu isa ibn maryam shi ko wancan wato shi kuma wancan almasih ad-dajjal da almasihu ma'anarsa ko dai ya zo da ma'anar fa'ilun bi ma'ana fa'il wato masih bi ma'ana masih mai shafa wato annabi isa mai shafa yana shafar mutum albarkacin wannan shafar sai ya warke daga cutarsa in makaho ne in ya shafa fuskarsa sai shi kenan sai gani ya zo idan mai cutar baras ne in ya shafa jikinsa sai fatarsa ta yi kyau ne ma'anar masih wato bi ma'ana a wato almasih mai shafa to shi kuma wannan ma'anar in aka danganta ta ga dajjal zai zamanto shi ma fa'ilun bi ma'ana fa'il wato ayyam sahul arb zai shafa ƙasa baki ɗaya domin babu gari da ba zai shiga ba kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin sahih muslim saboda haka ma'anar masihu abin nisa aka ce masa masihu dajjal saboda zai kara da ƙasa baki ɗaya ba inda ba zai taka ba garin da ba zai taka ba ya shiga cikinsa a duniya eh kuma zai iya zama kuma wannan kalma masihu tana zuwa fa'ilun bi ma'ana maf'ul to saboda haka a haƙƙin annabi isa fahuwa masihun bi ma'ana mamsuh wanda aka shafe shi wato an shafe shi da mai na azzaitun wanda suke yi na wato asibga na abinda ake ce ma baptisma wato an shafe shi an yi masa baptisma an shafe shi da mayan zaitun mai albarka saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya yi shi mai albarka ko kuma ma'anarsa mamsuhul ne, tafin kafarsa a shafe yake ba shi da irin ramun nan na ƙafa saboda haka in yana tafiya a ƙasa ga baki ɗaya yake taka kafarsa shi kuma dajjal shi ma yana zuwa ma'anarsa masihun bi ma'ana mamsuh bi ma'ana an shafe idansa guda daya mamsuhu al'ainil yumna an shafe masa idan dama sai ido ɗaya gare shi domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai gaya mana wata alama sa wadda wani annabi bai faɗa ba bai faɗa wa mutanensa ba ya ce innahul a'awar wa inna rabbakum laisa bi a'awar ido ɗaya gare shi ubangijin kokowa ba mai ido ɗaya ba ne. saboda haka wannan ya nuna suke ce an ce masa almasihu saboda yana da shafaffen idon dama saboda haka kalma ce guda ɗaya amma ma'anarta daban dangane da itlaƙinta ga annabi isa da kuma itlaƙinta ga shi almasihu dajjal na fata an fahimci wannan banda makka da madina a hasan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ya yi istifna kamar yadda ya zo a cikin bukhari babu wani gari da zai shiga a cikin duniya banda sai makka da madina mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan hanyar da take shigowa madina akwai mala'iku sun zare ta kubba ba zai samu shiga ba zai tsaya a jurf jurf yana nan wani wata har yanzu ma haka ake kiran unguwar jurf unguwa ce wadda take a wajen madina a hanyar fita daga madina a hanyar haibar hanyar sham za a yi girgizar ƙasa duk wani wanda yake munafiki a cikin madina zai fita daga cikin garin sai ya haɗu da dujal sai ya zamanto ba wanda zai zauna a ciki wanda yake ya samu tsari sai mumini mai gaskiyar imani waɗanne hanyoyi ne ko matakan da bawa zai bi domin Allah ya amsa masa addu'arsa da gaggawa eh to na farko Allah na farko dai ya san Allah yana amsa addu'a kuma cewar Allah madaukakin sarki yana amsa addu'ar bawa matsawar bai yi gaggawa ba aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mecece gaggawa ya ce na yi addu'a na yi addu'a na gaba a amsa mun sai ya bar addu'a shine gaggawa ka ce yayi ya yi ya ji ba bayani saboda haka sai ya daina addu'ar wannan shaidan yana shigo ma mutane da yawa ta wannan hanya saboda haka hanyar samun biyan addu'a shine ka dawwama akai cewa Allah yana amsa addu'a komai daɗewarta kuma ba a sani cewa Allah bai amsa addu'a ba sai ranar lahira domin idan bawa ya yi addu'a kamar yadda ya zo a hadith manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi alkawarin cewar idan bawan sai addu'a zai bashi ɗayan abubuwa guda uku ko ya ba bashi bukatarsa a nan duniya ko ya ije masa sharri irin kwatankwacin abin da ya nema na alherin da yake so da addu'ar tasa a nan duniya ko kuma ya ajiye mata ita ajiya a ranar lahira idan ya zo ranar alkiyama ya ga abin da Allah ya bashi aka ce masa albarka addu'ar ka ce da kai wannan ai addu'ar ka ce sai ya ji ina ma duk addu'o'in da ya yi ba a bashi a can ba a nan aka bashi a lahira aka bashi wato ba a bashi a can duniya ba a lahira aka bashi saboda ka kaga in kana addu'a kaga baka samu a nan ba la'alla waɗansu wato musibu ne da suka yi za su zo Allah ya ije maka da wannan addu'ar da kake yi sai maimakon ya baka abin da ka roƙa sai ya baka abin da ya fi Shi ne ya ije maka sharri tunda ka san dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih a kawar maka da sharri ya fa a kawo maka alheri ko kuma ya zamanto cewar Allah ya ajiye maka ne a can lahira wanda yake shi Allah shi ne ya san abin da ya fi kyautata ga bawansa saboda haka koyaushe ka to mai kyakkyawan zato ga Allah Kowace ka zama mai kyakkyawan zato ga Allah yana daga cikin mummunan zato ka rinka tsammanin ba a amsa addu'arka ka yi mummunan zato ga Allah bayan gashi Allah yana cewa ud'uni astajib lakum a ujibu da'watad da'i idza da'ani duk wannan Allah ne ya faɗa to in ka ce kayi kayi ba bayani kamar wato kana ganin to Allah da ya faɗa baya wato kenan ya saba alkawari ne kalla Na. wannan babu kaifi ɗaya wannan zancen mutane ne kaifi ɗaya zancen mutane ne kuma duk abin da ka roƙa kana cikin mashi'a mu duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah abubuwa guda uku ya ce Allah ya bani biyu bai bani ɗaya ba Hmm? ya bani biyu bai bani ɗaya ba a lokacin da ya wannan addu'ar abubuwa guda uku ya nema ya nemi kar Allah maɗaukakin sarki ya halakar da al'ummarsa da yunwa ya nemi kada Allah ya sallaɗa ma al'ummarsa makiya daga wajen wajensu su zo su karar da su ya zamanto ba babu sauran ɗuriyar addinin musulunci da al'ummar musulmi Allah ya bashi wannan ya roƙi Allah kada ya rarraba su su rinka kashe juna Allah bai bashi wannan ba a masallacin banu muawiya yi wannan addu'ar shi yasa ake ce ma masallacin masjidul ijaba har yanzu haka ake kiran kansa ma ake kiran masallacin masjidul ijaba yana nan a hanyar a kusa da da mustashfa taiba asibitin taiba kusa da masallaci da shi wanda ake ce masa mustashfa barabatu shams asibitin zazzabin dukan rana din kusa da harami yake masjid bani muawiya ya daga a waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah a biyu ya tsawaita addu'a da ya fito ya ce masahabbai ya roƙi ubangijinsa abubuwa guda uku ya ba shi guda biyu bai ba shi guda ɗaya ba sannan ya yi wannan bayanin na abubuwan da ya roƙa saboda haka addu'a a tabbas idan mutum ya yi tsakaninsa da Allah Allah ya karba shi ma wanda Allah maɗaukakin sarki bai ba shi ba hikimar Allah ce ba wai Allah bai karba addu'ar tasa ba amma abin da ya nema ɗin ba shi Allah ya bashi ba amma tabbas dukkan addu'a Allah ya dukkan addu'a ballantana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana karbanta akwai sharuɗai akwai na na karba addu'a to da tambayar da ya kamata yi sai ya tambaya menene sharuɗan karban addu'a to abin da ka yi kenan ba wai kamar yadda ya ce me yace matakan da bawa zai bi domin Allah ya amsa addu'arsa da gaggawa eh to wannan ba haka ya kamata ya tambayar ba ko wannan mun ah, akwai hudu ba ba so ɗaya ba so biyu mun sayin ta anan masallaci akan matakan da Allah da mutum zai bi dan Allah ya karba sa da Allah masu ƙoƙarin tambayar ƙarin haske akan aya ko sai a yi musu tafsirin aya rinka bari za mu zo wajen tafsirin ne wannan ya ce dan Allah menene ingancin wannan hadithin idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi butuni akuffikum wala tas'aluhu bi dhuhuriha thumma la tarudduha hatta tamsahu biha wujuhakum fa inna Allah ja'ilun fihi ma baraka wannan hadisin kamar yadda Sheikh Bakar ibn Abdullahi Abu Zaid Allah ya ji kansa Allah ya haska kabarinsa ya tabbatar akan risalarsa da yayi akan wato mashul wajhi fi du'a shafan fuska a cikin addu'a a ce wannan hadisi ne da'ifun jiddan akwai rawi a ciki wanda yake matruk ne wanda yake ba a karfafa hadisinsa yana cikin sunan abi dawud hakikatan kamar yadda ya faɗa amma hadisin bai inganta ba sai dai yana da shawahid wanda shi bakar abu zai ya ce shawahid din ba za su yi amfani ba saboda hadisan kowanne daga cikinsu bai kai bai kai martabar da za a iya wato karfafa shi ba ta hanyar ruwaito shi ta wata fuska amma akwai riwaya a cikin al-mu'jam al-kabir da kuma a cikin kitabu du'a na addara kutni wanda alhafid ibn hajar a cikin nata'ijul afkar ya ce hadisin shafa fuska wajen addu'a zai kai ya zuwa ga mustawa din alhadithul hasan kyakkyawan hadisi da za a iya yin hujja da za a iya aiki da shi don haka babu inkari ga wanda in yi addu'a ya shafa fuska bina'an akan wannan alhafiz ibn hajar malami ne babba kuma wannan isnadin wannan riwayar da ya kawo hakikatan bata cikin a wanda bata cikin riwayar da shi bakar abdallah abu zaid allah ya ji kansa ya kawo yayin da yake dirasar wannan mas'alar saboda haka a riwaya ce wadda take za a iya dogaro da ita akan a karfafa hadith din saboda haka sai dai don haka ba za a yi inkari ga wanda yake in yayi addu'a yake shafawa ba sai dai kamar yadda ba sau ɗaya ba sau biyu ba na sha wannan bayani kasancewar ɗaukaka hannu a wajen addu'a mutawatir ne amma ba a samu hadithi guda ɗaya ingantacce ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa fuskarsa ya nuna kan cewar akwai rauni akan shafar fuska wajen addu'a domin mutawatir ne annabi sallallahu alaihi wasallam a wuri daban-daban ya ɗaga hannunsa wajen addu'a amma babu riwaya guda ɗaya ingantacciya da ta tabbatar da cewa ya shafa hannunsa ya shafa fuska tare da an ce bit tawatur abinda ake nufi da tawatur riwaya ta fi saba'in wurare daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa a wajen istisqa akan mimbari abu musa al-ash'ari ya ce yayi ma dan uwansa addu'a ya daga hannunsa yayi masa addu'a bayan ya yi alwala ya hau kan dutsen safa ya daga hannunsa a lokacin da yake tsaye a ashiyatu arafa da yamma a wajen arafa ya daga hannunsa yana ta addu'a wurare daban-daban daban-daban amma ba a taɓa ruwaito hadisi ingantacce guda ɗaya ba cewa ya shafa fuska da wannan shi ne dalili akan tsananin raunin abin to amma kamar irin waɗannan hadisai afwan ma'anarsa ma'anar hadisin shine idan kuka roƙi Allah ta'ala ku roƙe shi da cikin tafin hannunku wala tad'uhu bi wala tas'aluhu bi dhuhuriya ba da baya ba wato da haka kada ka roƙi Allah a haka wato ka juya tafin hannunka eh, Sun malata rudduha sannan kada ku dawo da hannuwan naku in kun daga hatta tamsahu biha wujuhakum har sai kun shafa fuskokinku da ita fa inna allaha ja'ilun fiha baraka domin Allah zai sanya albarka a cikin hannun yayin da kuka yi haka Allah zai sa albarka To wato ku yi haka domin albarkar da Allah ya sa ta same ku to wannan hadisin yana da rauni sai dai waɗansu hadisai da aka ruwaito na shafawa a kamar yadda na ce waɗansu sun inganta to amma akwai inda ake inkarin inda malamai suka inkarin shafa fuska lokacin addu'a daga ciki wajen addu'ar kunut da kuma addu'a akan mimbari yayin da liman yayi addu'a akan mimbari malamai sun yi nassi akan cewa makruhi ne bida a ce mutum in an gama addu'ar shi liman ko waɗanda suke ma su shafa fuskarsu da hannunsu haka zalika wajen addu'ar kunut har aka ruwaito imamu ahmad ibn hanbal yana cewa akwai wanda yake haka in ba jahili ba saboda haka suka yi inkarin shafa hannu akan addu'a shi imam malik ya yi inkarin shafa hannu mutlaqan sawa'un a cikin ƙunuti ko ba a cikin kunuti ba Ya yayi inkarin wannan yana ganin cewa wannan ba shi da asali jahilci ne to sai dai kamar yadda na ce saboda wannan riwayar da ta zo ba a cewa wanda ya haka ya yi bid'a a kan abin da yake yana da mahmal yana da madogara sai dai bari ɗin shi ne ya fi ko kuma a mafi yawan lokaci mutum kada ya shafa Ah, wallahu ta'ala a'lam sauran tambayoyin sai gobe insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal khayla wal bighala wal anil wal tamkabuha wazina ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين الله يقول والخيل والخمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة كما الله يا هل التامك دواكي والبغال da alfadarai walhamir da jakai litarkabuha domin ku hausu wazina kuma domin su zamanto muku ado wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma yana halittar abin da ba kwasaninsa wato a cikin jerin gwanon ni'imomin Allah da yayi mana na halittar dabbobi akwai dabbobin ni'ima wanda ya ambaci ya ambaci halitta yadda Allah ya halatta su gare mu wal an'ama khalaqaha wal an'ama in kace wal an'ama khalaqaha lakum zaka zaka yi wukuf anan a karatun mu na jiya ka ce kuma dabbobin gida Allah ya halicce su gare ku ko kuma ka ce wal an'ama khalaqaha kuma ya halatta halicci dabbobin gida a gare ku lakum fiha dif'un kuna da samun ni'imar dumama jiki a cikinsu. su ka gane saboda haka ya danganta da inda kai wukufi shi yasa waɗansu masu tafsiri kamar shehu abdullahi shi abdullahi dan fodiyo ya ce wal wuqufu ala lakum ahsan ka tsaya akan wal an'ama khalaqaha ay wal wuqufu ala khalaqaha ahsan ka ce wal an'ama khalaqaha amma in ka tsaya ma akan lakum din din ma'anar za ta inganta kuma wani yana daga cikin wato yalwar ma'anar alkur'ani to wannan ayar kuma sai Allah sai kuma anan sai ya gaya mana wani jinsi kuma na dabbobi wanda ya halitta a gare mu shine dawaki alhail an ce an ce ma doki li litahayyuliha saboda takamarta doki abin da ya gada kenan bai san yayi tafiya haka kamar jaki ba in zai tafiya dole sai yayi rawa sai ya nuna shi wani ne shi yasa wanda yake kai in dokin yayi takama da shi shi ma sai yayi takama sai yayi jin kai idan yayi shi yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce girman kai yana cikin masu kiwon da masu hawa raƙuma da dawaki sai a hankali in mutum yana hawa kan doki in ya ji yadda yake takama yana rawan nan ana kallonsa to sai haƙuri sai an yi kiwon zuci in ba haka ba nan da nan sai ka ji wani abu ya taso ya maƙe a nan jin cewar wato fanka ma sai ta shiga cikin zuciya to abin da yasa aka kira larabawa kun ga larabawa wato asalin lugarsu mutane ne masu azanci haka suka kirawo doki doki daga takama saboda takamar da yake yi to Allah ya halitta mana doki ya halicci dawaki a gare mu ya halicce su litarkabu da kuma albighal ne alfadari alfadari shine wanda aka yi barbara tsakanin jaki in namijin ne doki godiya wato jaki ya ma godiya barbara to abinda aka haifa shine albagla albigal albagla shine alfadari idan kuma akasi ne dokin namiji ya barbara ga jaka shi kuma shi ake samun albirzaun shi ma nau'i ne na alfadarin shi ya fi alfadari siranta amma ban san a hausa mai muke kiransa mu da alfadari muke kira ko amma a larabawa sun bambance suka kirawo wanda yake jakin ne namijin ya barbara suka kira shi albigal suka kira su albigal albagla suka kira kuma wanda yake dokin shine namijin da ya barbara suka kira sa albirdaun a turanci kuma albagla shine mule shi kuma wanda yake na namijin ne na dokin ne ya barbara suka kira shi hini hini eh hini haka suke kiransa da turanci kusan kamar su daya amma dukkaninsu da jinsi ne jinsin jinsi ne wanda yake a wato da barbara aka halice su to kaga a cikin wannan akwai nuna halacci tunda Allah bai halice su a haka ba da wato ilhama ce da Allah ya ma mutane suka yi amma sai Allah ya ce shine ya halitta saboda haka hatta abinda mutum yake da ilhama da Allah ya masa halittar Allah ne domin da Allah bai masa ilhamar ba da kuma Allah bai shirya asbabun da abin zai tabbata ba abin ba zai yiwu ba saboda haka hatta abin da mutum ya halitta ba yin sa bane halittar Allah ne shi yasa ka ganin Allah ya ce wal bighala wato ya halici alfadari wal hamir da kuma jakai su ma ya halicce su to wannan sai Allah ya ce litarkabuha domin ku hau wato ya halicce su domin hawa domin su zamanto dabbobin hawa ba dan daukan ba dan daukan kaya ba ba dan ci ba to a nan ne waɗansu malamai suka ɗauka daga wannan ayar cewa da doki da alfadari da jaki naman su haram ne ba a ci saboda Allah ya ce litar buha don ku hau bai ce lita ba kamar inda ya ce ba a wajen wal an'am da ya ce da ya ce wamin hata akulun ko kaga a can ya ce kuna cinsu su nan ku tun da bai ce a ci ba ya ce dan hawa ne saboda haka sai suka ce ba a cin doki ba a cin alfadari ba a cin jaki wannan shine mazhabar imam abu hanifa da kuma riwaya mashura a mazhabar malik duk da yake a mazhabar malik ra'ayi uku yake da shi akwai riwaya da tace haramun wanda haramun wanda yake ita khalil ya nasi akanta akwai riwaya da tace makruha wanda ita al ya zaba sannan akwai riwaya da ta ce halal kamar yadda mafiya yawan malamai suka tafi a kai mafiya yawan malamai sun tafi a kan cewar wato doki namansa halal ne saboda ingancin hadisai da suka zo daga ciki akwai hadithin jabir a cikin sahihai cewa a ranar yakin haibar sun yanka a dawaki da alfadarai da jakai ya ce fanahana an lihu'a nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an luhumul humur wa adina lana fi luhumil khayr sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu cin naman jakai ya haramta mana cin doki ya halatta mana cin naman doki kuma da hadithin asma'u bintu binta abubakar ne siddiq wanda ta ruwaito cewa naharna farasan fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akalnahu fil madina mun soke wani doki a zamanin a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ci muna madina saboda haka kaga wannan nassi ne akan halacci akan halaccin cin naman doki a amma wannan ayar kasancewar ba ambaci ci ba an ambaci abin da yake shine galibin amfani kamar yadda wajen wal'an'ama an'ama halaku mun ce akwai abubuwa na amfani da su da yawa wanda Allah bai faɗa ba sai faɗa abin da yake shine galibin amfanin wannan ayar ba ta zo domin ta iyakance amfanin da wannan ba domin Allah ya mana bayanin ni'imar da ya yi. wajen bayanin hanyoyi na amfani wanda yake shine galibin abin da ake yi amma babu mafhumi akan wannan da ake ɗauka a kansa waɗansu sun ce akwai dalala akwai hujja da ake cema a wajen malaman usul fiqh dalalatul iqtiran wato ka hada abubuwa in ka hada abubuwa in ka hada su tare ya nuna hukuncin su daya saboda haka suka ce an hada doki da alfadari da jaki to da doki, da jaki da alfadari su wannan haramcin su ya tabbata uh, albighal ya zo a cikin hadithin jabir a cikin musnad imam ahmad cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman jaki da naman alfadari yayi izini akan cin naman doki to sai suka ce da aka hada su ga baki daya ya nuna cewa hukuncin su daya saboda haka tunda jaki da alfadari mun san da yaki ne haramun ne to doki ma haka to sai aka ce wannan dalalar a wajen malaman usul ba ta da ƙarfi domin Allah zai iya hada abubuwa waɗanda suke hukuncin su daban ya hada abubuwa waɗanda suke hukuncin su ɗaya to ballantana kuma muna da nassi shine hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka bayyana wannan sai dai ba shine galibin amfani ba amma fa'idar cewar shin naman su halal ne yana da muhimmanci domin a yanzu akwai abubuwa da dama da ake yi da nonon doki na farko dai akwai wanda suke shan nonon doki har ana sayar da shi akwai kuma waɗanda suke yin magani da nonon doki na magani ne wanda yake ana sayar da shi ana sinadarin jiki hormones ake yi da shi da waɗanda suke suna da naƙasu a waɗansu sinadarai na jikinsu ana yi da kuma da kuma nonon a wato da nonon afuwan ba da nono ba da fitsari fitsarin godiya mai ciki daga nan ake samun wannan sinadarin godiya mai ciki in ta yi fitsari ana amfani da shi kaga maka muka tafi akan haramci to kaga ba zai halatta ba domin bawali yana bin nama ne idan nama halal ne to bawali ma halal ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi izini a sha bawalin raƙumi da bawalin awaki domin neman magani saboda naman su halal ne duk abinda naman su yake halal to bawalin sa halal ne mai tsarki ne to kaga kauli da cewar naman doki halal ne shine zai bada dama a amfani da shi wajen amfanin wajen tufafi a wajen magani amma jaki da alfadari jaki nassi ya zo babu ko shakka annabi sallallahu alaihi wasallam yi umarni da barar da tukwanan da suke da ake bararraka naman jaki yace innaha rijis yace domin najasa ne to kaga wannan nassi ne akan cewa namar jakin najisul ain aininsa najasa ne don haka da naman jaki da fitsarinsa da nonansa da fatarsa dukkaninsu najasa ne ba su halatta amfani da su ba to alfadari ma sai aka rinjayar da janibin haramci akan janibin halacci balantana kuma ga nassi ya zo me janibin haramci tunda shi alfadari yana da guda biyun ko akwai jinsin jaki a jikinsa akwai jinsin doki tunda uwarsa godiya ce ubansa jaki ne ko kuma akasi in birzaun ne in birzaun ne uban doki ne uwar jaka to kowanne dai tunda jinsi ne wanda yake ruwa biyu sai aka rinjayar da janibin haramci saboda haramci ya fi halarci karfi tunda akwai in haramci wanda yake shine jaki sai aka rinjayar da shi aka haramta ballantana kuma akwai hadisi da ya zo nassi akan haramcin albigal kamar yadda yake a cikin musnadil imam ahmad rahimahullah to Allah ya yi nassi akan haramcin waɗannan guda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nassi akan haramcin su wajen ci amma wajen amfani za a iya amfani da su yace litarkabuha aka faɗa amfanin shine hawa wanda daga cikin hawa ɗin yana daga cikin hawa ka bayar da hayar su ga masu ga hawan da za su yi da ɗaukan kaya da suke yi Don haka malaman fikihu suka ware babi guda akan wato yin haya da dabbobi yin hayar dabbobi yin hayar dabbobi sana'a ce wanda har suka kira ake kiranta alkira wato asali ijara ce ijara shine haya to amma ijarar dabbobi sai aka kira ta alkira wato mutum ya bayar da dabbar haya kuma ijarar iri biyu ce akwai ijara ijaratul ain akwai al-ijaral madmuna ijaratul shi shine ka zo ka samu dokin mutum ka ce wannan dokin nake so ka bani hayarsa na hawan sallah kamar yadda mutane sukan zo in an ga doki kili mutum yana so ya hawan sallah a kai ko kuma kamar yadda yanzu yara suke zuwa in za a yi hawan angwanci ko za a yi hawan sallah zo filin su kuwa su karɓi hayar doki to wannan ijaratul ain kenan ka ce ga dokin da kake so amma kuma akwai ijarar mazmuna shine ka ce ni ina son mai hawa saboda ka a kawo mun doki kawo kowane irin doki aka kawo maka yayi kuma aka kawo maka dokin yayi tutsu aka kawo maka dokin yayi tutsu ya ka kasa hawansa to tun da ka ce dokin hawan sallah kake so sai a mayar a kawo maka wani amma inda ka ce ijaratul ain ne ga dokin da kake so ka biya ya kawo maka kai hawa ya yi tutsu ka kasa hawansa baka da ikon ka ce a kawo maka replacement domin an riga an yi akadi akadi shine ka ba na baka doki domin in ka dawo min da shi na rasa wanda zai karbe shi ba to shi yasa masu wayo sai su je ya zuwa ga al-ijaral madmuna sai ga abin da nake so ijarar madmuna din ita ake yi kamar wajen hawan kamar in ka sai tiket din jirgin sama yanzu in ka je ticket in ka je kace zaka sai tiket na jirgin sama kana da dama ka ce kai ba za ka hau ba za ka shiga kana son a baka tiket daga Kano zuwa Jidda amma da sharaɗin cewar jirgin saman da za ka hau Dreamliner za ka hau ko kuma Jumbo A380 wannan mai hawa biyu din mai bene wannan babban jirgin da suke yi na Airbus ka ce sai wannan za ka hau za su ce a su ba su yadda ba su ne za su kai ka maka ya suka kai ka maka ya rage naka a jirgi za su kai ka ba a mota ba ba a helikopta ba ba a jirgin ruwa ba saboda haka irin jirgin da suka kawo suka baka ka da zabi akan wani. waɗansu za su iya cewa to ga irin jirgin in baka so ka ce to baka yadda ba kuma ko ka ce ga irin jirgin da kake so wannan ba ijara ba ijaratul bace ijaratul sai ka ayyana amma in suka ce ga irin jirgin da suke sawa a wannan hanyar kace ka yadda to kowanne suka kawo maka mai wannan sifar shi kenan bambanci tsakanin ijaratul ain da al-ijaral madmuna shine ijaratul ain idan wato kace a baka dabba in kace a baka hayar abun hawa in wannan abin ya lalace to sai dai a bata ijarar ya dawo maka da kuɗinka tunda ba za ka baka samu damar wannan amfanin ba amma idan ijarar madmuna ce ba zai dawo da kuɗi ba sai dai ya kawo maka abin da yake zai kai ka zuwa ga ya zuwa ga wato inda kake so ka je kuma idan ka zo a wajen wannan akwai matsala ta fikihu da take da muhimmanci idan mutum ka zo wajen hayar abin hawa kana da zaɓi a ka babar yadda abin hawan haya ko kuma ka ɗauki abin hawan ka ɗauki abin hawan a matsayin wato a matsayin jari wanda kai za ka bayar da jari shi kuma ya zamanto yana yin aiki ku raba abin da aka samu ba ku raba riba ba kun ga bambancinta da mudaraba kenan wato a matsalin kamar yadda ake yin mugarasa ka ba da gona mutum ya yi aiki a cikin gonar abin da aka samu ku raba tsakaninku to za ka iya ba ma mutum motar ka taksi ko a daidaita sahunka ka ce duk abin da aka samu a wannan rana za a raba kana da kashi kana da rabi mai tuki yana da rabi yace yawa yawan malamai ba sa son wannan kamar yadda ya zo a cikin a cikin tafan fiƙihu saboda me saboda ana saboda ana sharaɗin wannan ana buƙatar amana yana daga cikin uqudul amana ka danganta da amincin mutum ne ba lallai ya zama zamanto amintacce ba saboda ka sun fi fifita ɗayar shine cewar kana da abin hawa kana da motar haya ko kuma kana da adaidaita sahu ka ba mutum ka ce na baka hayar wannan abin kwana ɗaya wato daga karfe shida na safe zuwa karfe goma na dare za ka dawo min da shi abinda za ka biya ni shine naira dubu biyar abinda za ka biya ni kenan in ka je ka ajiye ka je kai ta sharar bacci baka samu ba dole sai ka biya mutum dubu biyar in kuma ka je kai ka samu dubu hamsin dubu biyar din nan zaka bashi to wannan shine yafi domin a haƙƙi a bayyane yake abin da mutum ya yi shi da ya karbi ya karbi ya sayi manfa'a ya sayi amfanin wannan abin ne na wannan lokacin to wannan shine abin da yake muhimmi a wajen kira sannan Allah ta'ala ya ce wa zina kuma ya halicci waɗannan domin ado kasancewar ya ce ya halicce su domin ado ya nuna adan da ake yi da su halal ne saboda haka adan da ake yi da raƙumi da kuma a yi ado a haukan raƙumi ko adan da ake yi a doki a yi madoki ado wajen sirdinsa da linzaminsa da sauran abubuwa da bantai da wane ne duk wannan adan Allah ya halatta tunda Allah ya ambace shi ta fuskar ƙididdiga ni'ima duk abin da Allah ya ƙidaya shi a matsayin ni'ima ya nuna halal ne yin sa to amma shi doki rike shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafsir ya ce alhailu thalatha dawaki iri uku ne hailun hiya rajulin sitr hiya rajulin ajr akwai dawaki waɗanda suke lada ne rike su ga wani wahiya li rajulin sitr wahiya li rajulin sitr ga wani kuma mutumin sutura ce wahiya li rajulin wizr ga wani kuma laifi ce sannan ya yi bayani sallallahu alaihi wasallam yace amma wanda doki yake lada a gare shi shine wanda ya daura doki domin yaƙi fi sabilillahi domin taimakon addinin musulunci to wannan abinda duk ta ci sadaka ne a gare shi abinda duk ta sha ko zuwa yayi rafi ba tare da ya kai doki rafin ya sha ba ya sha daga cikin rafin duk abin da dokin ya sha sadaka ne a gare shi kamar yayi sadaka ne haka idan ne dokin nan yayi gudu yayi sukuwa fegi ɗaya ko fegi biyu ya je ya dawo duk gumin da yayi duk gumin da yayi a duk taku da yayi za a rubuta masa kyakkyawan aiki da kashi da bawali da yayi duk za a rubuta masa kyawawan aiki to wanda aka ajiye shi domin taimakon addinin Allah kenan amma wanda doki yake sutura gare shi shine wanda ya rike shi ta takarruman wata jammula wanda ya ajiye shi domin kare kansa wato domin tsare mutuncin kansa ba sai ya je yana neman abin hawa ba yana roƙo wata jammulan dan kuma kyautar dan kuma dan kuma samun kyau tunda shi kyau zina din nan kenan ado abu ne wanda Allah ya halicci mutum yana so yana so ya ga ya hau doki ba ya hau jaki ba tinkis tinkis tinkis yana tafiya kamar ba zai je ba amma ya hau doki ya ga kan cewar zai iya zaburarsa ya sukuwa ka san in aka ga mutum yana tafiya yana sukuwa akan jaki sai a ce wani kwa lafiya amma yana sukuwa akan doki an san wannan eh, abu ne wanda yake sananne ma'ana ce ingantacciya ado ne wannan to mutum ya rike shi domin wannan shine tajammulan to wannan shi ma wannan sutura ce a gare shi wato dokin ya zamanto sutura a gare shi bai ajiye don ibada ba amma ya ajiye don halacci wanda kuma ya ajiye doki wanda zai zamanto laifi a gare shi shine wanda ya ɗaura dokin nan domin fariya da girman kai da riya da nuna kai da kuma wato yaƙi da kuma yaƙar musulmi niwa'an ala ahalil islam don ya yaƙi addinin musulunci da wannan to wannan shi ne zai zamanto laifi a gare shi domin duk abin da ya yi zai zamanto kamar ukuba ce take sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhailu la ya zalu fi alhailu fi nawasiha maqudun fi nawasiha alkhair ila yawmil qiyama dawaki Allah ya kulla alkhairi a wato gashin goshin gashin goshin su har rana alkiyama wato ba za su gushe ba da alkhairi wajen taujihin alkhairin akwai taujihi na malamai a cewa wato arziki yana zuwa ma mutum amma arzikin da ake nufi shine in dai an rike dawaki ma'ana in an yi shirin wato karfi na soja to ba za a gushe ba da alkhairi domin saboda ta hanya ce da za a samu arziki da ganimar yaƙi idan an yaƙi fi a kai. sannan Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma Allah yana halittar abin da ba sani yana halittar abin da ba sani waɗannan su ne waɗanda kuka sani amma Allah yana halittar abin da ba sani kamar yana ya halicci giwa wanda in Indiya ita suke hawa yan Habasha ita suke hawa ya halicci biya wanda ana amfani da ita a waɗansu wuraren akwai halittu daban-daban wanda Allah ya halitta kuma Allah wato a lokacin kenan wanda Allah ya halicce su ko a lokacin ba ku sani ba amma ga waɗansu mutanen suna da shi kuma yana halittar abin da ba kwa sani a nan gaba a nan gaba yana halittar abin da ba kwa sani su ne irin abubuwan da muke da su yanzu basukur babur mota jirgin ƙasa jirgin sama jirgin saman ma iri-iri akwai jirgin saman da yake da yake kama da kun san wannan a kwaran dragonfly wanda shi baya bukatar sai ya tafi zai tashi kun san kamar tashin jirgin sama kamar tashin mikiya ne sai ta yi gudu sannan ta tashi shi ko wannan yana tsaye kawai sai ya miƙe sama kuma yana sama sai kawai ya kwana kun san shi ko mai katon fuka-fukai mai doguwar jela ba san sunansa sarba da hausa da turanci dai dragon fly ake ce masa to daga wannan fa Allah ya kimsa ma mutum basirar aka jirgin sama aka jirgi irin wannan akwai jirgi irin wannan wanda kawai haka yake tashi kamar dragonfly yake to duk yana daga abin da Allah ya halitta da kumbo apollo kumbo apollo 11 ba kumbo shi ma duk wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah yana halittar abin da ba ku sani kun ga duk Allah ya jinginta halittar ya zuwa ga kansa tare da cewar ba halitta ce wadda aka ta haihuwa da sauransu ba a'a halitta ce ta kira ta sassaka amma saboda Allah shine ya kimsa basirar domin tunaninka da basirar duk daga Allah yake Allah shine ya kimsa basirar kuma ya hore irin wato a irin karafuna da sauran abubuwan da za a yi amfani da su da shi kansa a wato aerodynamics din da ake da shi ka'idodin aerodynamics wannan da Allah ne ya hore domin ka'idodi ne na halitta fa lissafi ne na physics a physics duk ya tabbatar da ka'idodi na aerodynamics wanda yake nuna yadda iska take a cikin sama da yadda za a iya hori da yadda za a yi amfani da karfin da Allah ya sa a cikin iska domin a samu tafiyar jirgin sama kamar yadda a cikin jirgin ruwa aka samu hydrodynamics yadda ake yadda wato Allah ya sanya dokoki da ka'idodi na ruwa wanda yake sanya jirgin ruwa ya tafiya a cikin jirgin ruwa a cikin ruwa hmm? na'am ba zai nutse ba ba zai nutse ba kuma ya dauki wato gari guda ya dauki gari guda to duk wannan horewa ne na Allah jalla wa ala shi yasa sai Allah yake shine yake halitta kuma wannan shine hakikata Allah shine yake yi to kaga wannan yana ɗaya daga cikin wato mu'jizozi na alkur'ani da alkur'ani ya nuna abubuwa waɗanda yake za su zo a cikin zamani wanda lokacin da aka saukar da alkur'ani mutane ba su san su ba yanzu inda a lokacin nan Allah ya ba da labarin jirgin sama Allah ya ba da labarin kumbo apollo 11 a lokacin nan ai sai a ce me za a faɗa to amma za a yi ana magana da mutane ne gwargwadon su, sai aka kawo sauran a dunkule wanda masu hankali za su yi tunani su gane to wannan bayanin babban ni'ima ce ta Allah da ya hore mana wannan ni'imar sannan sai Allah ya ce wa alallahi qasdu sabil bayanin matsakaiciyar hanya yana kan Allah dole muka kaddara bayan anan saboda abin da yake akan Allah shine bayanin hanyar ba wai ita hanyar ba domin ita hanyar a ce hanya tana kan Allah ma'anar ba za ta yi istiqama ba to kuma wannan yana da yawa a cikin harshen larabci a share mudaf a tsayar da mudaf ilaihi maqaminsa وما يلي المضاف يأتي خلفا في عنه في الإعراب إذا ما حذف وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في ما حذف yake bin al-mudaf shine al-mudaf ilayhi yana zuwa mai maiwar matsayin al-mudaf a wajen i'rabi shine kaga sai aka ce asali kamata yi wato asalin ma'anar wa bayanu qasdi sabil sai aka shafe bayan aka tsayar da qasd aka bashi irabin al-mudaf ya zamanto dhamma aka ce wa alallahi allahi qasdus sabil shi kansa qasdus sabil din wato min idafati sifati ila al-mawsuf abinda ake nufi ai as-sabil muqtasida aw as-sabil qasid wato hanya matsakaiciya wato ba tsakaitar hanya ba bayanin tsakaituwar hanya yana ga Allah ma'ana bayanin hanya matsakaiciya amma sai aka ba da labarinta da masdar domin isa matuka wajen bata wajen ba ta sifar wato daidaituwa alƙas shine abin da yake tsaka-tsaki babu wuce gona da iri babu karkata kila ƙarfai qasdil umuri zamimu dukkan ɓangare biyu na hanya madaidaiciya ba a son sa abin zargi ne to wato da Allah ya ce yayi mana bayanin ni'imomi waɗanda suke na zahiri wanda jikin ɗan adam yana buƙatar su wanda daga ciki har da abin da zai taimaka masa akan bin hanya domin dabbobi da suke ɗaukan kaya wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqi anfus da kuma wal khayla wal hamira wal bighara wal khayla wal wal hamira hawa kaga da ana magana hanya ne ko ta zahiri to sai ba kawai fa hanyar zahiri ce Allah ya muku ba hatta hanyar ne wanda yake da shi ne za ku samu tsira wannan Allah ya yi ni'imar ba ta tsaya kawai akan jikunan ku ba da abin da jikinku yake bukata hatta abin da ruhinku yake bukata Allah ya muku bayani shine abin da zai tabbatar da ku akan matsakaiciyar hanya yana kan Allah wato kuma yayi wato ma'ana Allah ya wajabta ma kansa bayanin hanya madaidaiciya kamar yadda Allah ta'ala ya ce ne inna alaina lal huda wallahi shiriya akan mu take wato shiryarwa akan mu take Allah ya dora ma kansa haƙƙin shiryarwa shi yasa Allah ya bama mutum hankali wanda da shi ne zai gane daidai ya gane ba daidai ba fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya kimsa ma rai fajircinsu fa’irkin eh, samarai rai fajircinsa da kuma tsoron Allahnsa sannan na biyu Allah ya aiko manzanni abinda hankali ba zai iya riska ba abinda hankali ba zai iya gane kensa ko rashin kensa ba sai Allah ya aiko da bayaninsa ta hanyar manzanni hankali ba zai iya gane sifofin Allah ba hankali ba zai iya gane da kansa ya gane shari'ar Allah ba hankali ba zai iya gane abin da yake faruwa bayan mutuwa ba domin babu wanda ya je ya gano ballantana ya gaya masa to saboda abin da inda hankali ya tike ba zai iya samun shiriya ba da kansa a ƙashin kansa to sai Allah kuma ya aiko manzanni domin su zamanto hujja ga mutane rusulan mubashirina wa munzirina li yakuna linnasi wa li ala Allah linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul manzanni masu bishara masu gargadi don kar mutane su samu hujja akan Allah cewa Allah ai ma ja ana min bashirin wala nadhir ce ai baka turo mana mai gargadi ba baka turo mana mai bishara ba to saboda haka Allah sai ya ce kamar yadda wannan kun ga faɗan wannan ya nuna daga cikin ni'imomin da Allah ya yi akwai ni'imar shirya cewa bai ban mu haka sasakai ba don haka wannan kasancewar ɗan adam yana buƙatar manzanni kuma Allah ya bashi wannan ni'imar ta wato aiko manzanni kamar yadda yake yana buƙatar abin da zai ci ne kuma Allah ya hore masa a nan duniya Allah ya hore masa ruwa Allah ya hore masa abinci Allah ya hore masa dabbobi to sannan kuma Allah ya hore masa manzanni da suke masa bayanin gaskiya da shirya saboda haka duk abin da mutum yake nema a nan duniyar Allah ya masa saboda haka wannan surar da ta yi bayanin ni'imomi ta yi bayanin ni'imomi na zahiri su ne waɗanda jiki yake bukata don ya rayu da kuma ni'ima babba ta baɗi ni ita ce wanda ruhi yake bukata domin ya samu tsira a wajen Allah jalla wa'ala sannan Allah ya ce wa min ja'ir daga cikin hanyoyin nan akwai ja'ira wato karkatatta domin shine ma'anar Al jair. daga aljawur ne wato wadda ta bauɗe ana shi yasa wato idan aka idan idan alkali bai adalci ba sai a ce masa jara hukumi, hukmi yi ja'irci ma'ana ya yi zalunci wato ya kauce hanya to Allah ya ce daga cikin hanyoyi din akwai karkatatta wanda yake in ka bita za ta kai ka ga halaka ne ta bauɗe daga hanyar daidai to a cikin wannan ka ya nuna cewar dukkan hanyar da take ba madaidaiciya ba wadda Allah ya tabbatar a hannun manzanninsa karkatacciya ce wanda daga ciki har da hanyoyin wato almushriki saboda haka a cikin wannan akwai suka akan almushrikun cewa hanyar su karkatatta ce dan ba Allah ne ya bayyana ta ba wadda Allah ya bayyana ita ce hanyar da manzanni suka zo suka ce Allah ne ya kawo ta Allah ne ya bayyana ta su ku hanyar su ba Allah ne ya bayyana ta ba saboda haka ita ce karkatatta kenan na'am wallahi أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن Allah ya ce, Huwa ladi an zala mina sama ima’a, Shi Allah shi ne wannan wanda ya saukar da ruwa daga sama. To a cikin wannan uslubin a larabci, yadda za ka ga ka kawo mubtada ya zamanto ma'arifa, khabar ma ya zamanto ma'arifa, a larabci yana daga cikin abin da ake ce ma uslubul qasr wato ta'rifil musnad wal musnad ilayhi wato Allah shine wannan ba wani ba wanda ya saukan muku da ruwa daga sama wato kun ce yayin da kuka bauta ma wani ba Allah ba kamar kuna cewa kenan shi ma ya yi muku ni'ima to cikin ni'imar da ya yi muku ya saukan muku da ruwa daga sama ko kuna da'awar haka to ya san saboda sun san cewar wato a wato hakika gumakansu ba su ne suke saukar da ruwa daga sama ba amma sai Allah ya musu mu'amala kamar waɗanda suke cewa ai gumakanmu suna saukar mana da ruwa daga sama sai aka faɗa a wannan ayar da uslubil qasr dan ai musu inkari to ai shine wanda yake saukar muku da ruwa daga sama ba gumakanku ba shine fa'idar qasr da yake cikin wannan ayar shi yasa aka kawo ta'rifil musnad wal musnad ilaihi domin an san wannan babu wanda yake in ba Allah ba to ruwan nan wanda Allah ya saukar da shi daga sama Allah ya ce lakum minhu sharabu a gare ku akwai abin sha a cikinsa daga gare shi kuke samun abin sha akwai abin sha a gare ku daga cikin ruwa wato da ruwa kuke sha an kira ruwa abin sha saboda tsotsansa ake yi kana tsotsansa a baki sai kawai ya tafi makogaro ba tare da tauna ba ko kana buƙatar ka tauna ruwa sai kawai ya tafi makogaro shikenan ka tashi a cikin ruwa babu babu irin wannan ruwa babu wanda yake babu abin da yake da daɗi kamar sa babu wanda yake da test kamar sa ba tsarci shi ba ɗaci ba shi ba zaki ba yau idan da a ce ruwa duk ruwan da idan mutum ya nemi ruwa ya rasa ruwa wanda dai aka saba sha sai ruwan sukari sai ruwan sukari za ka jana kai wallahi yaushe zan samu ruwa ne saboda ruwan suka ba zai gamsar ba shi dai wanda yake Allah ya sanya shi ya zama to ruwa da jiki yake bukata shine wannan ruwan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi daga sama wa minhu shajaru kuma daga cikin wannan ruwan kuke samu wato tsirrai ashajar nan ana nufin wato dukkan abin da yake da dukkan abin da yake da makyangema daga cikin dukkan abin da yake da makyangema kamar bishiya ba irin wanda yake mai bin kasa ba a shine ne mai bin kasa Kulu kulukutu ko hmm? na'am na'am suduma da suka bewa eh su ne to ba wannan ake nufi ba wanda yake wanda yake wanda yake da yan jama da yake tashi wanda yake da kara wanda zai tashi duk abin da yake da ba zangarniya ba eh duk wanda yake da itace da zai miƙe kara wanda zai tsaya a kansa daga ruwan ne kuke samu fihi tusimun a cikinsa kuke kiwo domin a kiwo a wato a cikinsa kuna da abin sha sannan a cikinsa kuna da abin kiwon wajen da za ku kiwata dabbobinku kuna gani wato babu inda mutum yake ganin wannan sai a irin can cikin sahara wato cikin makka da madina a can hijaz sai ka ga daga an yi ruwa guda ɗaya ana ruwa kana ana ruwa jiya kana bin hanya yau sai kaga ko sai ga kore ya so mu fitowa sai kaga dabbo sai kaga mota a kura dauke da dabbobi ka san su an ci gaba ba a kiwo a ƙasa ana kora su a kura a wonet ake zuba dabbobi ana zuwa ana neman inda kore yake sai a kai su su ci su ci su ci sannan sai a mayar da su cikin cikin a kura a mayar da su gida da wadata da Allah ya ba su shine ai wa an taral hufatal uratal alata yatatawaluna fil bunyan eh, hakkiwo ma yanzu da mota ake yi Allah ya ce yumbitu ah, <clears throat> yumbitu lakum bihi zar da wannan ruwan Allah yake fito muku da hatsi da shi daga an yi ruwa da shi ne za ku yi daga an yi ruwa da shi ne hatsi ah, wato azar duk abin da yake na kwaya kamar masara kamar maiwa kamar gero kamar alkama kamar shinkafa shine hatsi ɗin dai mu hatsi muke cewa ko Wasu zaitun da kuma zaitun a zaitun azzaitun itace ne wanda yake mai albarka haka Allah madaukakin sarki ya kira shi shajaratin mubarakatin zaituna bishiya mai albarka ta zaitun wanda ake nomansa a ƙasar sham yawanci a ƙasar sham haka ake haka ma ake ce ma baitul maqdis ya ardar zaitun ƙasar zaitun kuma Allah ta'ala ya ce wattini wa zaitun A zaitun din da yake nufi inda aka haifa annabi Isa a baitu laham domin baitu laham a kusa da ƙudus yake ƙasar ƙasar zaitun ce zaitun yana da albarka yana da mai wanda ake tacewa kuma ana cin sa haka a ci shi da biredi eh, kamar yadda ake cin tuwo da miya to ana miya da shi a cin da gurasa da wannan kwallon zaitun din man samai ne mai albarka don ba shi da cholesterol shi yasa ake cewa mutanen da suke yawan cinsa ciwon zuciya baya damunsa kamar mutanen italy kudancin italy da kudancin spain da yake nan ma ana nomansa da yawa wannan khil kuma allah ya fitar muku da wato dabinai nan an kawo shi a sifar jam'i saboda dabino iri-iri ne kamar yadda nake ga koyaushe ina yawan ambata muku cewar a kasuwar dabino ta madina akwai dabino sunayen dabino ana nan an an rubuta suna nan an duk wanda Allah ya kai shi Madina Allah ya kai mu duk wanda Allah ya kai shi Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya je kasuwar dabino zai ga an rubuta sunayen su jinsi na dabino daban-daban da ake da ake da shi a Madina guda 26 ne wannan dabinan Madina kenan ba maganar dabinan shuwarin wala dabinan a dagel wala na mali dan mali da ake da shi to shi yasa aka ce annakhil balantana ko ma yanzu ga shi ma har irin su Mexico yanzu duk suna da dabino da su America duk suna da dabino to Allah ya ce ya fitar da dabinai a ciki daga gare ku wal a'nab da inibai inibi ma muna ganin sa kaga ga kore ga baki ga ja inibi iri iri ga mai dandano daban-daban shi ma wa min kulli thamara daga ma daga dukkan 'ya'yan itatuwa domin akwai wanda ba su sani ba 'ya'yan itatuwa daban-daban duk daga ruwa din nan yusqa bima'in wahidin kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa kamar yadda muka gabata duk wannan tambihi ne akan girman kudurar Allah da gwabin ni'imar Allah dan haka ta'ala sai Allah ta'ala ya ce inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkaru a cikin wannan abinda aka ambata din a wannan aya wallahi lalle akwai aya wato alama da take nuni akan gir’a akan ikon Allah da kadaituwar Allah qaumin yatafakkarun ga mutane waɗanda suke masu wato a zurfin tunani a cikin ayyukan Allah sai su imani an kira su da mita an kira su da qaum mutane domin wanda ba sa tunani ba mutane bane don haka ko da mutane ne sai dai ya zamanto mutumin tumi amma ba mutum ba in dai baya amfani da sa wajen tunanin da zai gano ayoyin Allah kuma wannan ya nuna cewar gano ayoyin Allah yana buƙatar takallufi tunda an ce tafakkur duk a larabci in ka ji karma ta zo a wazanin tafa'ala shi kansa aka ce tafa'ala an nuna kan cewa kana wani ƙoƙarin yin abin ne tafa'ala eh, to saboda haka tafakkara yana kokarin yin tunani wato ya matsa ma kansa ya duba ya sake dubawa ni fa da na duba fa ban ga wata aya ba to sai ya koma ya sake dubawa har yanzu fa ban gani ba sai ya sake komawa ya sake dubawa har sai ya gano to abinda Allah yake wannan masu yin haka su ne mutane kenan wanda ba sa haka ba mutane bane duk ko wanda baya amfani da kwakwalwarsa wanda babban amfani da kwakwalwa shine ya gano la ilaha illallah duk wanda baya wannan to ba mutum bane saboda haka za ka ga abin da ya gina ba abin da mutane suke ginawa ba ne to ne za ka ga ana samun duk irin waɗannan lalatar da karkatar duk abin da zai rusa abin da yake mutum abin da waɗanda ba mutane ba suke yi kenan duk amfani da hankalinsu wajen jin daɗi yanzu sai ka ga sun yi ƙoƙari sun ɓata lokacinsu sun yi amfani sun ƙaro sun gano wata ala amma ƙarshen ta menene amfaninta don a yaɗa batsa kana cikin gida za ka ga batsa shine duk ƙoƙarin da suka yi yanzu wai duk ƙoƙarin da aka yi shine wannan to saboda ba mutane ba ne, don ba sa amfani da hankalinsu domin su cimma abin da yake mafi girman amfanin da kwakwalwa za ta yi ta gano la ilaha illallah Muhammadu rasulullah duk wanda ya yi tunani shehu abdullahi ya ce faman an alhabba habbata taqa'u fil ard duk wanda ya yi tunani ya ga kan cewa kwaya wato shine kwayar da ake shukawa kwayar da ake shukawa ana sanya ta a cikin ƙasa ne wa tasilu ilaiha nadawa sannan danshi ya kai ya zuwa gare ta tanfudu fiha danshin nan ya keta cikin ya keta cikin kwayar fa yashaqqu alaha saman kwayan sai ya tsage wa yakhruju minhu saqu shajar sannan wato kara na tsiron bishiya ya fito daga wannan kuna gani da yanda take yi ko yanda zaka ga wani abu wanda ba ma karfi gare shi ba yadda zaka ga ya keta kwayar ta wake ko kuma kwayar hatsi ko kwayar masara yadda yake yi wayan yanshaqu asfaluha kasan shi kuma sai ya tsage sai jijiya fa yakhruju minhu araquha sai jijiya kuma ta fito thumma yanmu sannan kaga ya so matashi yana ƙara yana ƙara tsawo wa yakhruju minhu al-awraq sai kuma kaga ganyaye sun fito wal azhar da firrai wal thimar da kuma 'ya'yan itatuwa wal hubub daga 'ya'yan itatuwa a samu kwaya mustamilan ala ajsamin mukhtalifatil ashkal shi kuma wannan a kwayar yana da shakali daban-daban kowanne da irinsa kamar mangoro yadda za ga ya fito kowanne da irinsa da babba da curarre da mai hanci da mai lankwasa kowanne iri-iri wata da kuma ɗabi'a daban-daban ma ittihadil mawad amma ga shi ɗaya ce ƙasar ɗaya ce takin ɗaya ne ruwan ɗaya ne amma sai ga abu ya fito daban-daban alima anna zalika laysa illa bi fi'li fa'ilin muhtar ya san cewa wannan aiki ne na wanda yake mai a cikin aikin nasa yana da zabi wato ba tilasta masa akai ba kasan wanda aka tilasta masa sai dai ya tafi ala na matsin wahid sai dai ya tafi sai dai ya tafi wato sambel domin dole yayi haka to amma wanda yake zai zamanto wannan nau'i ne daban wannan nau'i ne daban ya nuna yana da zabi akwai irada alfa'ilul muktar wato yana da irada munazzahin anil abdad kuma wanda yake an tsarkake shi daga kishiya wal andad da tsara domin inda ba shi inda yana da kishiya dole za a ce masa ga yadda zaka yi za a sa masa ka'ida akwai wanda yake sanya ma Allah ka'ida to alamar cewa ba shi da kishiya kenan ba shi da kuma wanda yake daidai shi ba a sarki biyu a ƙasa hmm? sarki in a cikin halittar Allah Allah ne kawai shi yasa abin da ya tsara shi zai tabbata ba tsarin wani wanda zai zo wala Allah faslul ayati li zalika yace la Allah karewar ayar da at-tafakkur saboda wannan ne shine shi Abdullahi ya mana wannan bayani Allah maɗaukakin sarki ya hasaka zukatanmu ya bayyana mana hikimomi da ke cikin ayoyi da ke cikin wannan littafi da kuma ke cikin halittar mu da kuma halittar Allah gabaki ɗaya Allah ya sanya alkur'ani ya zamanto hujja a gare mu kai ya zamanto hujja a kanmu Allah ya azurta mu da ceton alkur'ani tsananin da muke ciki a cikin wannan gari a cikin wannan ƙasa ta mu Allah ya yaye mana shi da albarkar alkur'ani Allah ya kawo wadata da yalwar arziki a wannan ƙasa ta mu da albarkar alkur'ani abubuwa na mushkilolin alhazai da suke fuskanta Allah ya yassare ma alhazan mu yin aikin hajjin su akwai abubuwa da dama na cikas da yake zuwa akan sha'anin aikin hajji lalle ya kamata mu tashi da addu'a da kuma kan cewa lalle lalle gwamnatin tarayya ta tashi wajen tabbatar da jin daɗi da gata ga alhazai to muna roƙon Allah ya yassare ma alhazan mu su samu su yi aikin hajjin su lafiya su je su yi ibada su lafiya su dawo lafiya sannan akwai ah, ah, waɗanda ba su da lafiya cikin waɗanda suke zuwa wannan majalisi namu da kuma iyaye na waɗanda suke zuwa wannan majalisi namu daga ciki har da wato abin nan kamar mahaifiya ce ga ɗaya daga cikin waɗanda suke lizimta wannan majalisi namu na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya ya tayar da kafaɗunsu Allah ya ba su sauƙi ya yaye musu a yau an samu dubu hamsin da ɗaya a cikin tara taimako da aka yi kuma insha Allah muna fata tsakanin jibi muna fata zuwa jibi insha Allah na alkali na ya fito muna fata zuwa jibi insha Allah in komai dai ya tafi daidai za a je a kai musu taimakon da aka tara اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك سميع انك سميع انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعلنا من أتقائك من النار ووفقنا في هذه الأيام لما فيه, لما فيه الخير والصلاح اللهم وفقنا لما فيه الخير والصلاح واكتب لنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين